کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ جیسے a shekarar 2016 jaruman bollywood sun taka rawar gani a fagen fina-finai amma an fidda biyar daga cikinsu wanda suka samu karbuwa ko da yake akwai mamaki ganin yadda wasu jaruman suka wa wasu zarra wannan jarumai biyar da bollywood ta fitar a matsayin waɗanda suka karbu ko kuma suka taka rawar gani da samun maƙonan kuɗaɗe su ne ashar kumar salman khan amir khan shahrukh khan da suhad singh rajput ashe kumar shi ne ya kasance na ɗaya amma ko da yake babu mamaki saboda ya cancanci ya kasance na ɗaya domin ya jajirce wajen aikin fitar da fina-finai uku masu suna airlift houseful 3 da rostom inda ya nuna ƙwarewa da bajinta a waɗannan fina-finai ya kasance abin sawa ido shi dai bai yarda da fidda fim ɗin jikana yika ba ya kwamace duk fim ɗin da zai fitar ya kasance abin bugun ƙirji. shi ko salman khan a kowace shekara yakan kasance a cikin fitattun jaruman bollywood biyar tun da fim ɗinsa na sultan ya fara samu sa maƙudan kuɗaɗe kamar hauka babu shakka ya ji a jikinsa kafin wannan fim ɗin ya kammala ko da yake kwalliya ta biya kuɗin sabulu sai na ukun su khan wanda ya ko fim ɗinsa na dagal ya baiwa masu kushe mamaki inda ya baiwa jama'a abinda suke so su gani kuma sun hinjina masa akan wannan fim ɗin kuma akwai yiwuwar fim ɗin ma yana iya doke sultan nan gaba sharukan wanda ya zo na hudu abin ya zo da mamaki ko da yake ba laifinsa ba ne daraktan fim ɗinsa ne ya jawo masa inda ya hana fim ɗin zandagi rashin tabuka abin kirki sai wanda ya zo na biyar sushan singh rajput wanda shi kuwa mahindra singh ne ya taimaka masa inda ya baiwa fim ɗinsa gurbi a bollywood hai ya taka rawar ganin da ya samu na biyar yadda bollywood ta kasance a shekarar 2016 kenan. میں جانتا ہوں کہ تو غیر ہے مگر یوں ہی میں جانتا ہوں کہ تو غیر ہے مگر یوں ہی کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے